salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da 17 ga watan Oktoba shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin aqidatul salaf ashabul hadis a wanda babban malamin mu a Sheikh Rabi'u bin Hadi Umayr al-Madkhali yayi wa sharhi a yau za mu tashi shafi na 274 daga tsakiya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim قال رحمه الله ya faɗa imamu sabuni kenan Allah ya masa rahama ya faɗa wa yarawna jihadal kafarata ma'u su ahlus sunna wal jama'a suna ganin wato kan kafurai tare da shugabanni kan wa kan kafurai tare da shugabanni لأن في جهاد الكفرة قوة للإسلام والمسلمين دوما أين هي يا كافرين akwai ƙarfi ga musulunci da musulmi kun idan muka ce to ba za mu yi jihadi ba sai da shugabanni masu adalci idan shugabanni sun zama azzalumai ta ruwanmu da su to zai zama sun kenan shekaru masu yawa babu jihadi a gari ga shugaba nan musulmi ne shi amma yana zalunci amma yana danniya amma yana kauce hanya amma musulmi ne sai kuma ga shi jihadi ya zo muka ce ba za mu yi jihadi tare da shi ba me yasa ba za mu yi ba saboda azalimi ne to su kuma kafirai za su ke zuwa su yaƙe mu su kashe mu mu kuma muna nan muna jiran sai mun samu shugaba a dalika mu yi jihadi ha na wa himayatul lahu da kuma kariya gare su wato kariya ga musulmi ولو ولو تركنا جهاد الكفار معهم da a ce mun bar yaƙan kafirai tare da shugabanni wa kunna wallahi hadha al-imam muka ce wallahi wannan shugaba fajiri ne kaifa nuqatilu ma to yaya za mu yi mai yaƙi tare da kafiri duk da shugabanmu kafiri ne mu gaskiya ba za mu yi jihadi tare da shi ba ba za mu yarda ya jagorance mu ba wada al'adu wa hadama ala biladina sai maki ya zo ya afka garuruwanmu la nuqatiluhu wa la nudafi'u alayhi ba za mu wannan kafiri ba sannan kuma ba za mu yi kariya a gare shi ba ba za mu kare kanmu ba za mu tsaya mu zauna kafirin ya kace kace da mu saboda ba mu da shugaba adili muna jira kafin mu yi jihadi sai mun samu shugaba adili tukuna li'an al-hakim fajir me yasa ba za mu yi jihadi ba wai saboda shugaban fajiri ne shi na ta'at ila al-muslimin to in muka ce haka wato in har muka bi wannan mataki to garuruwan musulmi za su tozarta wa taghallaba al-kuffaru wa ansha'at al-kana'is wal biya sannan kuma kafirai za su samu rinjaye akan mu wa unshi'at al-kana'is za a kirkiro coci coci wal biya da wuraren ibada na ainihin arna wa ubihat al-muharramatu ila akhir kuma za a halatta haram zuwa dai karshe za a zo a halarta haram a lokacin kafirai za su zo su mamaye mu gaba daya mu muna nan muna cewa shugaba sai ya zama adili musulmi ne ba shugaban amma tun da ba adili bane ba za mu yi yaki ba sai ga kafirai sun zo mana a nan watan kaga ya kamata mu yi aiki da ka'ida na malaman usulun fiki na cewa idza tazahamat al mafasid a kafuwa idan barna ya cunkoso ya zama to ba makawa sai an yi guda ɗaya sai a duba wanda ya fi wanda ya fi sauki da mu zauna mu ce muna jiran shugaba adili kafirai su zo yi mana kwaf ɗaya da mu tsaya mu yi haƙuri da shugaban da muke da shi musulmi amma fasiki mu tsaya mu yarda ya jagorance mu saboda mu kare kanmu daga kafirai wanne fi kaga gara mun zauna ƙarƙashin shugaba fajiri saboda neman kariya daga kafirai misali نعم فوجود الحاكم ولو كان فاسقا فيه احترام Islam. wato samuwan shugaba ko da shugaban nan fasiki ne a cikin shi akwai mutuntawa ga musulunci kuna da shugaba an gane ko kuma in an ce fasiki ba kowa da kowa ya san fasiki bane kila su kafiran ba san fasiki bane kafiran sun san kuna da shugaba ba shi kenan ba وتكون شعائر الإسلام قائمة sai zaman to alamomin musulunci suna nan a tsaye wa yahsulu bihi khairun kathir kuma alkhairi mai yawa zai tabbata da wannan shugaba duk da fasiki ne ba zaka ga yana jagorancin idi yana jagorancin juma'a yana jagorancin aikin hajji sannan yana ba da kuɗaɗe ana ta buga alƙur'anai ana ta buga ƙur'anai yana ta ba da kuɗi ana ta da'awa amma fa yana kurakurai amma yana zalunci amma yana fasikanci amma kuma ga harkoki na da'awa na ta tafiya ina fatan gane su kafirai ba za su iya ganewa ba za su ɗauka cewa wannan shugaba mai kishin addini ne wannan shugaba mai kaza mai kaza ne yanzu misalin kirista yanzu yawa daga cikin kiristoci mu da muke zagi mu ce sarkin musulmi ai sarkin gargajiya ai kaza kaza su kiristoci suna mutunta sultan sai ai shine sultan shine sarkin musulmi duk wannan matsalolin na yankin kurakuran mu muka sani amma sun kiristoci sun ɗauka shugaba ne tsayayye a kan musulunci da musulmi saboda haka wato mu ce babu ruwan mu da shi ina kuskure ne misali saboda mun tona mu kan asiri ya nuna babu da shugaba kenan na'am a walau kana fajiran fi nafsi ko da ya kasance shi shugaban shekarar kansa fajiri ne shi ولو انتشر شيء من فجوره kai koda wani abu daga cikin fajircinsa ya yadu shi ya bayyana ya yadu cewa shugaban yana da kurakurai iri kaza wannan baya hana ya jagorance mu walakin idza qaranta baina ihtilal al-kuffar li bilad al-muslimin sai kai din nan idan kai muqarana tsakanin wanka kafirai ga garuruwan musulunci وبين حكم هذا الفاسق وما يوجد في حكمه من الفساد kuma tsakanin hukuncin wannan fasiki da abin da ake samu cikin hukuncinsa na barna لو وجدت المسافة كبيرة وعظيمة جدا zaka ga ainihin zangon mai girma ne kuma babba ne sosai sai ga ainihin maslaha din a bar wannan shugaba din duk da kasancewar shi fasiki a shi ya ci gaba da mulki ya fi da mu ce ba ruwanmu da shi ya fi da muke dole ne ya sauka mai ta zubar da jini kuma idan muna ta zubar da jini muna faɗa da junanmu sai kafirai cikin sauƙin samu nasara kanmu idan hum yura'una al-masalih wal mafasid duku haka ne su ahlus sunna yan salafiya suna kulawa da ni suna kulawa da maslaha da kwabarna shi dan salafiya kullum wato yana duba maslaha idan yana kasuwanci zai duba wannan kasuwancin in na ce zan yi amfani da jari na in sai kaza shin zan samu riba ne ko hasara idan zai samu riba ne zai zai ci gaba in hasara ne zai janye wato su suna duba wani irin maslaha ne musulunci zai samu zai su aikata wani irin barna ne zai faru ga musulunci zai su janye an gano wannan ko a cikin kungiyoyin duniya gaba daya babu kungiyoyin da suke kulawa da irin wannan al'amari sun ke yan salafiya an gani idan ka za a mafi mafasi kurdima a kan kuwa suna amfani da dar'ul mafasi mukaddamun ala jalabin masalih cewa ba a canza barna da barnan da ya shi in kana so ka canza barna sai ga cewa idan ka canza wannan barna zai iya janyo barnan da ya bi shi ya ninninka shi to mafi alkhairi ka bar wannan barna yadda yake an gano wani ko su din nan suna kulawa da maslaha da kuma barna iltizamihim bil jihadi ma'a al-hakim al-fajir a wajen lazimtar su da jihadi tare da shugaba fajiri ko baka ba saboda lizimtar shugaba fajiri wato hakurin da suke akan shi ba wai dan suna son shi bane ba a'a kurakuran da wannan shugaba yake ba sa so sannan ba sa goyon bayan wannan laifin da yake yi amma kuma sai su ga cewa idan sun ce za su cire shi menene zai faru a cikin garuruwan musulmi zai janyo mana yaki zai janyo mana zubar da jini sannan kanmu zai rabu idan kanmu ya rabu makiyanmu cikin sauƙi za su zo mai su halakar da mu to akan wannan sai su yi haƙuri da wannan shugaba wanda yake fasiki fajiri saboda maslaha na musulunci da musulmi an gano wannan ko sahabbai sun yi jihadi karkashin hajjaj bin yusuf a sadar kowa ya san labarin wannan bawan allah wajen fasikanci wajen zalunci wajen zubar da jinin al'ummar musulmi manya-manyan malamai na tabi'ai ya kashe ya kashe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka sahabbai ba su tada cewa dole sai ya sauka akan mulki ba saboda sun san cewa an suka dauko wannan sun dauko dalaba ga moza a daɗe ana zubar da jini sannan kuma barna ya zo ya faru ga musulunci da musulmi eh wala wa qadna bi ra'il khawarij wa rawatib to da a ce mun yi riko da ra'ayin yan khawarij da yan rawafi wanda ba su da hangen nesa ba sa duba maslaha da mafsada su kawai suna duba zahirin abu ne kawai an gane ko suna kallon zahiri kawai sai su yi hukunci kawai na ba gane ga wani mutum can yana fitsari a masallaci ya hukuncin mutumin da yake fitsari a masallaci ɗakin Allah ne ba kawai a mishi dukan tsiya ko na kila ma ce to tun da kaga ya fitsari a masallaci ya dauka masallaci ba dakin Allah bane tun a masallaci dakin Allah ne tun da kaga ya fi fitsari a wajen ya dauka masallaci ba dakin Allah bane wannan daidai yake da wanda ya yi Qur'ani fitsari kawai kafiri ne kawai jinin shi ya halatta amma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da irin wannan abin ya faru sahabbai sun taso za su bi kai annabi ce ku tsare shi wannan bawan Allah ya tsaya ya gama fitsarin shi tas bayan ya gama fitsari annabi ya kira shi yace lalle wannan masallaci wato baya dacewa a cikinsa irin abin da ka aikata na wannan fitsari da kazanta masallaci wajen ambatan Allah ne da karatun Qur'ani wannan bawan Allah yayi farin ciki ya ji dadin wannan nasiha har yayi wata addu'a cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ya Allah kai mun rahama ni da Muhammad kada ka hada mu da kowa wajen rahama ko bi kawai annabi ya ce laƙar da yakta wasi'an hakika ka kuntata rahama Allah mai faɗi rahama Allah faɗi gare ta mu biyu kawai yan aljanna duk duniya gaba ɗaya kada a yi kowa rahama sai mu biyu to ka kuntata abu mai faɗi ina ba gane wannan ba ta ƙarƙashin wannan sai manzo Allah ya kare shi ya gama fitsarin shi wanda inda kai aka tambaya cewa wannan bawan Allah da yake wannan fitsarin a masallaci ya hukuncinsa za ka sa sai an ɗauko ma shi ligin tukuna ya ta, ya zo sannan wani abu ya biyo baya an gane ko to ire-iren wayannan abubuwa suna faruwa su yan galabiya suna da hangen nesa suna duba maslaha da mafsada ga hukuncin da ya kamata su ɗauka amma in suka ɗauki wannan hukunci zai janyo barna zai yi abu an gane a hankali a hankali zai ga Allah ya kusar da wannan barna din an gane ko آه ولو أخذنا برأي الخوارج والروافض لا نقاتل مع حاكمنا لأنه فاجر da a ce mun yi riko da ra'ayin khawarij da rawafi yan shi'a muka ce ba za mu yi yaki ba tare da shugabanmu saboda shi fajiri ne وجاءتنا بريطانيا أو أي دولة يهودية أو نصرانية sai ga ainihin wato a Britain sai ga ƙasar Ingila ta zo mana ko kuma kowace irin daula ba yahudiya ko ba nasariya kowace irin daula ba yahudiya ko ba nasariya ta zo a isallu biladana suka mamaye garuruwan mu wala jahidu ma'ahum to sai muka ce duk da sun mamaye garuruwan mu gaskiya mu shugaban mu fasiki ne gara kawai mu kyale Birtaniya yaya akwai bigiyu shugaban mu fasiki ne amma ba mun kyale turawan turawan arna sun mamaye garuruwan mu shin mu tsaya mu yaƙi wa yannan birtaniya tare da wannan shugaba mu kore su mai haƙuri da fajirci shugaban mu shi ko kuma mu kiyarta da ainihin wannan mu kiyarta da shi don shi fajiri ne an gane ko alhali ga kafirai sun mamaye garuruwan mu yaya ah, ma hiya Ya ce menene natija a nan wajen nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah lafiya qala rahimahullah wato ya faɗa ya faɗa Allah ya masa rahama wa ya faɗa imamu sabuni Allah ya masa rahama ويرون Islahi wa بالإصلاح wa والصلاح wato suna ganin yin addu'a a gare su da ainihin gamdakatar da kuma kirkintaka da kuma shimfiɗa adalci basirin rahiya a basirin adalcin rahiya ko da kuma shimfiɗa adalci ga talikai suwaye yan salafiya ahalus sunna wal jama'a suna ganin mai yin addu'a ga shugabanni cewa bil islam cewa Allah ya gyara mana shugabanninmu sannan wa tawfiq da kuma gamdakatar Allah ya sa shugabanninmu su dace su yi riko da musulunci wa salahi Allah ya sa shugabanninmu su zama to salihai da kuma shimfiɗa adalci Allah ya ba shugabanninmu dama su shimfiɗa adalci ga talibai shin idan kai irin wannan addu'a ga shugabanni shin kai makiyin talakawa ne ko masoyinsu me yasa saboda kana so alkhairi ya samu shugaban ya samu talakawa ka ce Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya sa shugabannin zaman to salihai Allah ya musu katar Allah ya sa su shimfiɗa adalci idan muka samu shugabannin salihai masu tausayin talakawa masu shimfiɗa adalci ga talakawa shin wannan alkhairi ne gare su ko shari to mutumin da yake irin wannan addu'a domin a samu irin wayannan shugabanni sai wani ya kalle shi kuma a matsayin menene wai makiyi ne jama'a ku yi hankali da mutanen da suke wa shugabanni addu'a mu ba za mu yarda mu yi shugabanni addu'a ba domin azzalumai ne saboda haka Allah ya tsine musu Allah subhanahu wataala kada ka ba su imani Allah ka cire musu imani a cikin zuciya Allah ka azabtar da su to wai shi yana ganin alkhairi yake shukawa a cikin wannan addu'a nashi kana cewa ya Allah direban mu ya Allah ka kalle shi ya Allah ka cire masa tunani shi yana tuka maka ya falle a guje sai addu'a muke Allah ya halakar da direban kuma gashi nan yana tuka maka mun da yawa a cikin mota to shin muna da hankali ga mutumin da zai zo yana yin mummunan addu'a ga direba wanda yake tuka mota kuma yana cikin motan ba wanda ya kamata ko da ya ga direban nan dan kwaya ne ko da ya ga ana mai alluran cocaine kuma ga shi yana cikin motar ya kamata ya roƙi Allah Allah ya sa mu sauka lafiya ko tunda an riga an shiga motan, ba abin da za a yi dai a roƙi Allah a sauka lafiya sani to wannan shine fahimta na 'yan salafiya shin suna da hangen nesa ko ba su da shi a cikin ƙungiyoyi gabaki ɗaya shi'a ne da khawarij da ikwanul musulmin da 'yan sururiya da waye su wane ne suka fi 'yan salafiya hangen nesa suwa suka fi su dattaku babu na'am na'am mun kira sunan wa eh a'a dan ka kira sunan shugaba ka addu'a ba laifi bane in dai ba kai dan neman bayani ba ne. to in kai ne tsakaninka da Allah kana so shugaba Allah ya shirye ka shi dan ka kama sunan shi wannan ba matsala bane an gane ko nad'u lahu bis-salahi wal-islah muna yin addu'a ga shugabanninmu da salah da gyara da kuma me bis-salahi wal-islah wato da kirkirtaka da kuma gyara Allah ya gyara mana su وكان الأئمة ومنهم الإمام أحمد يقول يا كسان شيء من يمن يمال ممو daga cikinsu akwai al'imamu Ahmad wato yana yawan cewa lau an na li da'watun mustajawatun la da'autu biha lil hakim da a ce ina da addu'an da Allah zai amsa da na yi wannan addu'a ga shugaba in Allah ya ce ya kai imamu Ahmad wato ka roƙi Allah akwai addu'a guda ɗaya wanda kana roƙo na amsa ya ce wannan addu'a ba zai yi wannan addu'a ga kanshi ba zai yi addu'a ne ga shugaba an gani in shugaba ya gyaru al'umma gaba ɗaya za su taru in shugaba ya lalace al'umma gaba ɗaya za su cutu shi yasa idan ka yi addu'a ga shugaba ka yi wa shugaban sannan ka yi wa kanka ka yi wa sauran al'umma saboda maslahan zai koma zuwa ga kowa ne misali li'an na fi salahihi salahan lil'umma domin a cikin gyaruwar shugaba gyaruwa ne ga al'umma bai za a salahu allahu a salahadihi idan allah ya gyara shugaba to allah zai gyara al'umma ta hanyar shugaba wayu masiruna lahakin bilkwal sannan malamai yan salafiya suna kamanta shugaba da zuciya shugaba kamar zuciya ne na mutum an gane shugaba kamar menene kamar zuciya ne na mutum idza saluha saluha aljasad kullu eh kamar hadisin nan go, wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salaha aljasad kullu wa idza fasadat fasada aljasad kullu wato a cikin jiki akwai wata tsoka in ji manzo sallallahu alaihi wasallam idan wannan tsoka ya gyaru to jiki gaba ɗaya ya gyaru idan wannan tsoka ya lalace to jiki gaba ɗaya ya lalace ala wahiyar kalb ku saurara shi ne zuciya to shugabanni kamar zuciya ne ga al'umma idan shugabanni sun gyaru al'umma ma sun yi ne idan shugabanni sun lalace al'umma ba to menene alakan wannan da kamata ku yi wallahi alaikum kamar yadda kuke haka za a yi shugabanci a gare ku menene alaka tsakanin su dan nan an ce kuma wato irin yadda muke haka shugaban za su kasance kenan idan talakawa sun zama mutanen banza sai Allah ya jarabe su da shugaba na banza idan talakawa sun zama mutanen kirki sai Allah ya jarabe su da shugabanni na kirki to menene alaƙar wannan magana da kuma wannan cewa gyaruwan shugabanni gyaruwan al'umma ne lalacewar shugabanni lalacewar al'umma ne babu karo? eh? wani ya ce a zahiri akwai karo a baɗini ba a baɗini babu karo akwai alaƙa na? babu karo yaya ya zaka ce babu karo Thank you. Hmm. bayan cewa da wani talakawa mutanen banza ne daga cikin da ake samun kansu zuwa wani ya ce babu karo tsakanin manganin dama ai daga cikin ma ake ɗiban shugabanni idan muka samu muka zama mutanen kirki muka tsaya muka rike addini yadda ya kamata idan shugaba ya fito daga cikin ba zai zama mutumin kirki haka da zaran ya zama mutumin kirki kuma in mulki ya zo hannunsa wato in shugaban ya rike ya rike gaskiya ya tsaya ya adalci to al'umma za su gyaru idan shugaban kuma ya zama zalimi al'umma za su bashi to magana na biyu wato idan idan talakawa suna saban Allah to sai Allah ya jarabe su da shugaba mutumin banza wanda zai azabtar da su ya hana su walwala a gani idan kuma talakawa suna yin biyayya ga Allah sai Allah ya ba su shugaba mai biyayya wanda zai tausaya musu ya ba su dama su yi walwala shine ma'anan kamata kono yi walla alaikum to da zaran kuma shugaba ya hau kan mulki in na kirki ne to zai yi kokari ya shimfida adalci a doron ƙasa kowa ya ji daɗi kowa ya fahimci wannan ko saka babu karo tsakanin al'amarin tsakanin mangarin guda biyu eh ma li'anna fi sala ila salwaha salwaha al-jasad kullu idan shugaba ya gyaru a idan zuciya ya gyaru to dukkan jiki gaba ɗaya ya gyaru wa idza fasada fasada al-jasad kullu idan zuciya ya ɓaci to jiki gaba ɗaya ya ɓaci. Wani ya zubilla. Wani ya zubilla. Sananu na harisu ala islahin hakin bin nasiha wa bin hikima wa bin ma'ibatil hasana. To mu ƴan salafiya muna yin kwaɗayi a wajen gyaruwan wa, gyaruwan hukam. Muna yin kwaɗayi wajen gyaruwan shugabanni. Kullum mun tunanin mu Allah ya gyara mana shugabanni saboda muhimmancin mai, saboda muhimmancin gyaruwan. An ta hanyar mai, ta hanyar me muke kwaɗayi wajen gyaruwansu bin nasiha ta hanyar nasiha wa hikima da kuma hikima da wa'azi mai kyau mu wajen gyaruwan shugabannin mu ba wai muna hawa kan mumbari bane bi ta zagin muna faɗin kurakuran su muna aibin su wannan ba shi daga cikin karantarwa nawa da yan salafiya ala tariqati shar'iyya yawa wato ta hanyar nasiha da kuma hikima da wa'azi mai kyau akan hanya ta shari'a in za mu yi wa'azin muna bin hanya ta shari'a ne mu yi wa'azin muna yarda al’ur'ani da sunan annabi ya jagorance mu ta وليس بالتشهير والتهدي haye ba wai ta hanyar bayyanar da aibin shugaba ba ta shiri bayyanar da aibin shugaba ba fito shugaba ya saci kaza shugaban nan barawo ne shugaban nan azalimi ne shugaban nan dan luwadi ne dan kaza dan kaza ba ma yin haka an gane idan mun san yayi wannan laifin to lallai za mu bi hanya ta shari'a wajen gyara masa wannan kurakurai an gani domin idan aka zubar da mutuncin shugaba wajen al'umma al'umma ba za su ƙara ganin ka ba an gani idan ka zo ka zubar da mutuncin shugaba mutane guda biyu duk wanda ya kokarin zubar da mutuncin to ya zubar da mutuncin al'umma in kai kokarin bata wa malami suna malamin addini ka zo kai masa kazafi kai masa ƙarya dan ka bata shi ka zuba da mutuncinsa to kamar kana so ne ka ce duk maganar da ya faɗa kara a yarda an gane baka duk mutumin da zai yi magana kan malami sai ya tsaya ya yi bincike sosai to da zarar ka zo ka ɗauko an gaya maka ƙarya da gaskiya kan malami sai ka zo ka yaɗa saboda san rai ka zo ka ɓata sunan malami to fatawan shi ka ɓata wannan shine kokarin da yan hizbiya irin su ikhwanul muslimin da yan sururiya suka yi wajen kokarin ɓata malaman salafiya in suka ɓata bar suna abinda suke so hikimar ɓata sunan in ka yi magana kada saurare ka a yanzu mutanen da ke zagin sahabbai yaya kun ɗauka suna zagin sahabban ne kawai don wani abu ne suke zagin su domin kada sahabban su yi tasiri wajen wa wajen al'umma a gane saboda kasancewa ba sa son sahabban su yi tasiri sai su dinga yin azabi da batanci ga sahabbai kuma sahabbai su ne kamar malamai ga al'umma an gane wannan ko to so haka nan idan mutum ya dauki malamai yana batawa kamar yadda Sheikh Salih Ibn Uthaymeen ya faɗa to yana so ne ya lalata al'umma saboda malamai su ne masu ɗauke da ainihin karantarwa da kuma yaɗa ainihin da'awa sai aka ɓata shi mutuncin shi ya zube yaya idan mutuncin malami ya zube to kai ma mutuncinka ya zube ashe idan kana kokarin ka ɓata shi da ƙarya da gaskiya to kai da kanka kake a gane haka nan duk mutumin da yake kokarin ya ɓata gabanni to yana so ya zuba da mutuncin su ne idan nan gaba shugaba ya bada umarni ba ga sauraron shi ba kwa gani a Najeriya ka ga yadda wasu ke bin ɗan sanda a guje in ɗan sanda a gashi a lungu za a iya masa dukan tsiya to me yasa ake masa haka saboda mutuncin ya riga ya ne ya zube amma ka je ka ga ɗan sanda a wani gari ɗan sanda ko ko ka yi za ka tsaya in ka je Nijar yanzu dan sanda kawai yana zaune a waje daya kawai in ya hura wutar za ka tsaya inda kake ba za ka motsa ba saboda dan sandan yana da kwarjini a wajen al'umma an fahimci wannan ko wannan kwarjinin da yake da shi a wajen al'umma shi yake hukunta in ya ba da umarni a ji na taba gani wallahi dan sanda ne mun dawo daga badarawa wallahi dan sanda yan sanda sun tsaye da wani mai mashin dan sandan da ya rike mai mashin din mai mashin din na kan mashin din a yaushe na tsaye suna tattaunawa kawai ya aka yi ko ko dan sannan yana kallon wani waje ne kawai sai mashin ya buga mashin din yana bugawa sai haukan mashin din kawai ya ja wallahi kai ga dan sannan haka ya ka yana ka ya rike mashin din wallahi sai ke dan sannan da ya ga bala'i ya tafi mashin din ya mashin ya buga ina ba gane wannan kaga ina ganin babu inda ake yin wannan sai a Najeriya kuna da wannan ko to irin wannan almuhim abin da yake magana abin da ya sa kaga malaman salafiya suka ce shugabanni a daina bayyanar da aibinsu in har suna da aibi ma misali in ka zuba in kana bayyanar da aibin mutum ka ce ai wannan mutumin banza ne wannan mazinaci ne wannan mashayin giya ne wannan kaza ne to nan gaba duk maganar da ya faɗa bai da daraja idan ka to in ya bada umarni ba za a bi ba to kamar an bi hanya ne a hankali a hankali na yin tawaye a gare shi na zai ganin gaba an ce kai ba ba ma son ka tsayinka na shugaba in ya matsa a ɗauki makami a fara yaki sun gane wannan ko to saboda haka wato su ahlus sunna ba sa tashhir ba sa bayyana da ainihin aibi wa tahaddi da kuma kalubale ba sa kalubalantar shugabanni a rediyo ko a jarida ko a kafafen yada labaru ko a cikin kaza social media ba sa yi wa tahayyi ba sa motsar da ainihin talakawa zuwa ga shugabanninsu ka motsar da talakawa ka ziga su akan su yi shugabanni tawaye to in kayi wannan ka janyo musiba ga al'umma eh la wa ma bi tariqatil hakima yace ko kadan kawai ta hanya ne wanda yake mai hikima wa hadha al maslak salakahu sahaba to irin wannan hanya sahabbai sun shiga an gane sahabbai sun yi mu'amala da shugabanni azzalumai idan mun ce mu ɗan a ne bai kamata mu yi sai mu duba yaya sahabbai suka yi mu'amala da shugabanni sai mu yi koyi da irin hanyar da sahabbai suka yi fakanu yansahuna na amir fi ma bainahum homo baina sun kasance suna yin nasiha ga shugaba tsakaninsu da shi an gane yayi in shugaba ya yi kuskure ba sa bayyana da kuskuren a tsakanin wajen gama garin mutane suna yi ma shugaba nasiha ne tsakaninsu da shi na'am الآن والله الآن في الشارع تتردد كيف تنصحه to yanzu wallahi gama garin mutane ami a titi eh? ami a titi in yi kuskure za ka yi ta shakka yaya za ka yi kaimishi mishi nasiha ko ba ka ba ba ma gawar ba gama garin mutane kaga yi kuskure za ka yi tare to wani hanya zan bi mai nasiha ya saurare ni na'am wa bi ayi uslubin ta'amalu ma'a kuma da wani irin uslubi ne za ka yi mu'amala tare da shi har ya gane تأتيه بأسلوب لطيف ولطيف ذاك زومي ده أسلوبي من لوشي من لوشي كم هذا بقى ذاك زومي ده أسلوبي من لوشي كشي كما قرر متعنيني باشي ده سوجوجي باشي ده إنسان ده باشي ده كومي daga shi sai aljihun shi ko amma duk da haka wato kana so ka gyara mai amma kana tsoro kana tunanin wani hanya ya kamata in mai nasiha ya amsa ثم ما أدري هل يقبل أو لا sannan ban sani ba in zan mai nasiya ban sani ba zai amsa ko ba zai amsa ba fa kaifa bi wahidin indahu shawkatun wa indahu sultan yaya kuma mutum daya wanda a wajen shi yana da karfin makamai yana da iko wa indahu quwwatun wa ta'tihi tuhinuhu tuhinuhu amama an-nas wato kuma yana da karfi yana da karfin soja sai kuma kan zo masa wai ka wulakanta shi a gaban jama'a kaga idan shedan ya ta mishi yaya zai yi amfani da karfin da yake da shi ya ma hukunci kuma ya san hanyoyi da yawa wanda zai iya hukunta ka ba a sani ba an gane yana iya batar da ka yana iya kashe ka ba tare da an san mayan da aka yi kashe ka ba to irin wannan mutumin kaga in ka mishi nasiha sai ya ga dama amsa dan ya san ba abin da zaka iya masa an gane ko wa tushayyiru bihi ka ringa bayyana da aibinsa kai fa ya kubalu min to irin wannan mutumin yaya za a yi amshi nasiha daga gare ka idan haula illazina yushayyiruna la yuriduna alkhair to in ko haka ne lalle wayannan da suke bayyana da aibin shugabanni akan mumbari a wajen wa'azi a rediyo da waye ba sa neman alkhairi ga musulunci da musulmi yuriduna isaratan nas wa yuriduna alfitan suna son su motsar da mutane ne suna son fitina ne ga al'umma wala yuriduna al-islam kuma ba suna son maslaha bane bal islamu lahu turquhu barakallahu fikum wato gyara yana da hanyoyinsa Allah ya muku albarka to gyara yana da hanyoyinsa Allah ya muku albarka shin wannan bayanin da wannan bawan Allah yake yi shin akwai abin da ya faɗa da ya saba manhaji na salaf ina da shekara biyu bin haji al-madkhali amma za ga wasu na ta cewa wannan bawan Allah mai tsananin zafi ne wannan bawan Allah yana kaucewa manhaji wannan bawan Allah yana bid'antar da wanda ba ɗan bid'a ba wannan bawan Allah yana kafirta wanda ba kafirta ba to tun da muka fara karatu kun taba ganin abin da ya kama da wannan kenan menene wannan abin propaganda an yi haka ne don a bata shi saboda an ga cewa yana da tasiri a wajen al'umma yaya za a yi a faɗi maganganu na ƙarya da gaskiya don a bata shi kenan karkashin wannan idan ka ga wani yana ta soke-soke ga wani me ya kamata ka yi ya kamata ka yarda nan take to ya hukuncin mutumin kawai daga wani ya bata kawai sai ka yarda Kana shi kuskure ne ko da zarar ga irin wannan me ya kamata ka yi sai ka yi amfani da ya ayyuhal ladzina amanu in ja a ja'akum fasiqun bi naba'in bayyana. amma wani kawai tun da rewa da ya faɗa na san wallahi gaskiya ne kenan wannan ma'asumi na shi mala'ika ne shi shaɗan ba zai iya kama shi ba da mutum ya kai ga imani shaɗan zai iya fulgan shi fa inna hayya la tu'u manu alayhi fitna man arada an yastanna falyastanna bi matsar mata duk wanda yake so ya yi koyi to ya yi koyi da wanda ya riga ya gabata wanda ya riga ya mutu sabon annabi fa hayya la manu alayhi fitna domin rayayye ba a amince mai faɗawa cikin fitina kaga ga wannan mutumin kirki ne za ka san shi mutumin kirki ne daga baya sai shaidan ya samu rinjaye a kansa an gane sai ya fada cikin fitina to shi yasa idan mutum a wannan zamani ya faɗi magana ko waye shi farkon abin da za ka yi bincika tukuna ila yana daga cikin wanda shaidan ya samu galaba mai a kansa an gane wannan ko to wannan yana da gayan muhimmanci idan baka yi haka ba to baka yi aiki da ainihin ka'ida na ahlus sunna wal jama'a ba musamman a wannan zamanin wanda ƙarya ya yawa cin amana ya yawa hasada ya yawa komai na iya faruwa saboda haka in abu ya faru bincika sai ka tabbatar kana da mai isnadi ingantacce kafin ka zarta da hukunci na'am bil' islahi لهم بالإسلام والتوفيق sala. to muna yin addu'a a gare su da ainihin tawfiki ga mudakatar wani bil islahi wa tawfiki wa sala da ainihin islahi da kuma gamu da da kuma kirkintaka muna addu'a Allah ya sa shugabanninmu su to na kirki wa basil adli fi ra'iyya da kuma shimfiɗa adalci ga talikai Allah ya ba shugabanninmu daman shimfiɗa mai adalci ga talikai ندعو لهم بهذه الأشياء كلها muna yin addu'a a gare su da wayannan abubuwa gabaki dayansu. su nas'alu allaha an yuslihahum wa raaya muna roƙon Allah ta'ala ya gyara su kuma ya gyara ayyukan talakawan su ta hanyar su Allah ya gyara talakawa ta hanyar shugabanni na gari wa nu'allifu an sannan muna tattaro mutane zuwa gare su wa nusabbiru wa tu'alimu ahlus sunna muna tattaro mutane zuwa shugabanni kuma muna tattaro mutane zuwa shugabanni biyayya kuma ba wai dan abin da muke samu ba ba wai dan muna samu wani abu ba kai yan salafiya sun fi kowa gudun shugabanni za ga irin wayannan yan hamasa din sun fi kusantar shugabanni sai ga mutum yana da zafi akan mumbari da zarar an bashi mukami a shaida ba mukamin yake so an gane to yan salafiya kuma da suke ta ga shugabanni sai ga malamin salafiya ya mutu bai taɓa mu'amala da wayannan shugabannin ba ba ka ganin shi wajen shugabanni yana maula ba ka ganin shi yana kaza yana kaza kawai yana yin addu'a ne saboda maslaha ga al'umma an gane wannan ko yan salafiya sun fi kowa gudun maula sun fi kowa gudun kwaɗayi amma kuma sun fi kowa neman maslaha da alkhairi ga al'umma an gane mutumin da ba shi da kyakkyawan fahimta sai ya kasa ganewa za ga wancan yana ta zafi yana ta bambami kan shugabanni ashe abin da yake so dama a sasanta idan shugaba ya ga zafi ya yi yawa sai ya neme shi ya yi kai ne a matsalanta sai to ranka dai da yana sai an manta da mu tun tuni dama baka fahimci abin da yake so ba to kafin ka ana ba shi mukami ko sai ga shi ne zai rinka karawa karawa yayin shugabanni amma kafin lokacin ba a ce akwai kafin lokacin za a ce akwai faɗin gaskiya ashe faɗin gaskiya da wata matsala ne an gane to duk irin wayannan suna faruwa na'am wa nusabbiruhum alaihim bil hikima. kuma muna haƙurtar da shugabanni a gare su muna haƙurtar da mutane akan shugabanni da hikima idan mutane suna so su yi tawaye za mu yi ƙoƙari mu nuna muku, ku yi haƙuri ku tsaya ku gyara ayyukanku ku ta istighfari ku koma ga Allah Allah ta'ala zai tozarta zukatan shugabannin idan ka ga shugaba ya kan gare ma al'umma to al'umma su yi irin wato magabatanmu su magabatanmu ya suke yi idan yanzu magabatanmu yana tafiya a kan hanya yana cikin tafiya sai ga takalmin shi ya tsinke to shi baya ɗauka takalmin ya tsinke haka nan wannan takalmin da ya tsinke ne ne wa Allah ne an yaba abin da ne ma Allah ko oh, jiya na yi laifi kaza sai sauri ya tuba ga Allah ko kuma yana cikin tafiya sai doki ya tuku ya kada shi an gani to irin wannan baya tunanin da suka yi karatu wannan abin da ya faru kila saboda sabon Allah da ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ha zuhar al-fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas saboda haka da zarar sun ga wata musiba ta same su sai su yi tunanin saboda zugubin da suka yi sai ga mutum ya yi gaggawa ya tuba amma mun ba ma tunanin haka an gani sai muka kawai shugabannin nan kawai azzalimai ne ba magana kawai bari a yi ta zagin muna ganin kamar wannan zaki shine zai haifa mana dami biyu wannan zai ga zalincin ya cika ba kai idan ma muna so sai Allah ya bamu ma adalin to alhamdulillah gashi mun samu adalin sai Allah ya hana shi yadda zai mana adalci ya kasa gano yadda zai yi tsaya shi adali ne amma basiran ya dauka ya ya rasa yadda zai yi ya gidan su ba dai muna so mu samu sai Allah ya ba mu adalci in Allah ya ba da shugaban sai ya ba da yan majalisa kuma sabanin haka an gani ta leko ta koma ke nago ta hana komai tafiya kaga har yanzu dai ba mu samu shugaba adalin ba ce har yanzu ya kamata in an samu a ce ta ko'ina sai an shugaba ya ce a yi kaza sai wa'in a sa hannu wa'in a sa hannu a zartar su biya gagara an gani ana nan ana jin jiki misali wannan ya ce a san hannu misali a karɓo kaza wannan ya ce a ina ai ba za a karɓo ba an buga an buga ya ce wallahi ba za a karɓo sai dai sai a rasa a fasa kowa ya rasa wallahi to kaga gashi nan muna son adalcin adalcin ya gagara kuma alhali kuma wanda kila wanda zai yi kila adalin ne amma kuma adalcin ba zai yi ba saboda mai mun ibin Allah sai Allah ya azabtar ya azabtar da mu ta hanyar da mu sani ba to haka al'amuran ke tafiya na'am ونبين لهم المصالح الكبيرة wato sai mu bayyana musu maslaha babba allati tatarattabu ala dhalik wanda yake biyowa ga haka wa nubayyinu lahum al-mafasid allati fi thawra wa fi tahi sai mu yi musu bayanin irin barna wanda ke cikin tawaye akwai barna sosai ga tawaye an gane malaman salfiya su kaɗai suke bayanin irin barnan da cikin tawaye su nuna muku jama'a maganar tawaye da kuma ainihin motsar ta hayiji shine a motsar da talakawa su yi wa shugabanni tawaye a ringa gaya wa talakawa an zalunce su kaza an musu kaza ko da ka faɗi gaskiya ne to wannan yana daga cikin gaskiyan da baya halitta ka faɗe shi a fili haka in shugaban ya zamanto yana da kurakurai to ka bi hanyar da za ka yi shugaban ya gyara shi ne ka taimaki talakawa amma idan ka motsar da kurakuran shugabannin har talakawa suka ɗauki makami da ka taimake su ba ka ƙara tura talakawa cikin mai to yan salafiya za su ce jama'a ku duba abubuwan da ke faruwa a garuruwan musulmi gari kaza ƙasa kaza da shugaban da shugaban su ya zalunce su sun ɗauki mataki na tawaye shin tawaye ya zama to maslaha a gare su ku duba ƙasar Siriya jama'a ku duba ƙasar Kenya ku duba ƙasar Misira ku duba ƙasa kaza kaza kaza kaza talakawan suna ganin an zalunce su sun ɗauki makami shin makamin nan ya taimake su shine maganar alhassan basari Allah ya baka rahama yana cewa lau'annan annan nas uftulu min qibali sultanihim fa eh? da a ce mutane za a jarabe su ta bangaren shugabannin su su yi hakuri ba za su bushe ba Allah zai faranya wannan zalunci ce amma zai gansu kuma yanzu ila sai sai ka su mutane sai sai ina su ba su yi hakuri ba sai su yi gaggawa su tuntari makami suna ganin sun dogara da makami makami zai kwato musu hakkin su fa yuwakkalu na ilai? sai a kyale su da makami sai Allah ya ce to alhamdulillah suna da karfin makami ko ku talakawa to na ba ku da makamin makamin ku ya kwato muku hakkin ku wajen shugaban yanzu mutanen Siriya makamin su ya kwato musu hakki ko shekara bakwai ana tsayaki an kashe mutane dubbai ko mu ce miliyoyi an ƙona kasuwanni an ƙona makarantun islamiyya an ƙona masallatai an ƙona masallata komai ya dakata a siriya mutane da yawa sun yi gudun hijira zuwa garuruwan kafirai wani bai taɓa zuwa garin kafiri ba sai a wannan lokacin da bala'i ya yi bala'i kawai bai san lokacin da ya ji shi a ingila ba ko ya ji shi a jamus ko abin da ya kama da wannan to wannan ya zama to maslaha ga al'umma Eh? kenya shekara nawa suna faɗa shekara ya fari talatin da wani abu ya kusan dumfara talatin somaliya somaliya nake so ce somaliya to yakin da ake yi din nan har yanzu shugabannin da suke mulki ba a cire su ba to kaga mutane sun dogara da makami sai Allah ya basu da makamin ko makamin bai haifar musu da bai dogon misali an gane ko to ashe irin wannan shine abin da ake magana na'am وفي التهييج وفي سل السلاح a cikin motsar da mutane da kuma zare makami a ce za a yaƙi shugabanni wa ma za tarattabu alaihi min fasidin azima wato da abin da yake biyowa baya na ainihin barna mai girma barna mai girma ke biyowa baya a gare shi wa ila akhiri zuwa dai shi wa kaifa sallallahu alaihi wa sallam kuma ka duba yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu cewa man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir duk wanda ya ga wani abu game da shugaban shugabansa da yake kyama shugaban na aikata wani abu da baya so yayi hakuri ba wai shugaban ya kyauta bane a'a yayi hakuri saboda in an ce za a yi tawaye wani abu zai biyo baya wanda ba a so ونذكر لهم الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم أنبتا مثل حديثي وأتو ونذكر ذوكا ونبابي. sai mu ambata ma ga magarin mutane su ga magarin mutane za mu na wuce duba hadisin da manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza za ga su ɗan shi'a sai ga suna yin dariya sai ahli sunna matsorata ne wasu ya ga mutum yana kawowa wai shugabanni a yi haƙuri da zalunci yaya za a yi mutum na zalunci ne haƙuri da shi to mutum sun bai san abin da yake ba cikin sauƙi zai gamsu na saba ganin wannan shi'a ya yi rubutu a cikin jarida akan wannan suka ga su ƴan ɗan ahlus suna wato zai ga su suna ta lallaba shugabanni ba sa gaya ma shugabanni gaskiya wato shi abin da yake nufi ba sa fitowa cikin rediyo su wulakanta shugabanni su tsire musu su yi kaza to shi ya ɗauka wannan tsoro ne bai san cewa su ahlus suna sun fi su zuciya ba an ga na faɗin gaskiya su dai su ahlus suna suna tsayawa ne kan nasu kawai duk abin da manzon Allah ya faɗa suna ba baya so ya kauce bambancin ahlus sunna kenan da su an gane ku na'am kunna nadhkuru hadhihi al-ahadith wa ahadith mun kasance muna ambaton wayannan hadisai da wasu hadisai masu yawa ونفصل فيها فيعتبروننا أملا wato muna tafsila a ciki muna rabe hadisan daki daki sai su ringa fassara mu a matsayin yan barandan gwamnati sai aikin mutumin da yake wa'azi irin wannan dan barandan gwamnati ne amma za ga wani baya zuwa wajen gwamnati ya maula bai ma taɓa yi ba su da suke faɗin wannan sun fi kowa kuma mu'amala da gwamnati sun fi kowa amfana da gwamnati an gane ko na'am allazi yubayyinu lin-nasi manhajal haqqa ya'tabirunahu amila wanda yake bayyana wa mutane manhaji na gaskiya sai su fassara shi a matsayin dan baranda a'udhu billahi min al-fitan muna neman tsari da Allah daga fitintunu Allah shi ke mu na'am وعليكم السلام Eh. kasan shi tsarin ne ba namu bane shi wannan tsarin tsari wanda yake hukunta cewa a zo da shugaba na kan mulki a wasu mutane kuma suna so su kuma su yi campaign su yi campaign domin su cire shugaban wannan tsari kada kusa ya hannun riga da tsarin kawai ita ga musulmi a ciki musulmi na zaune a ciki ne saboda babu larura wacce cewa misali amma da hakika a tsarin mu bane sun tsarin mu ne baya halatta ya kasan wani ko kaga inda tsarin mu ne duk irin abubuwan da ake a rediyon nan irin ah, me a ce an ce ka ce har ga duba ai an ce ka ce kawai ta hayiji ne kawai kai tsaye za a zo kowane gauta ja eh to irin wani ka duba manganin da ake faɗa to za ga ana faɗin shugaba yi kaza yayi kaza yi ana ta faɗin wasu manganu a fito baro-baro a faɗa wasu a yi habaici wanda duk wanda ya ji ya san abin da ake nufi to duk irin wannan ba tsarin ba ne in tsarin musulunci ne ba ya halatta a yi haka amma a tsarin demokuraɗiyya su yana halatta a wajen su amma mu addinin mu ya hana an gane wannan ko hmm. eh so haka ba daidai yake da addinin mu ba Allah shi ke da na. wa alaikum salam a ƙasar su ma haka ne a tun da kaji ya faɗa yana nufin haka ƙasar su in za ka yi nasiha musamman a wannan lokacin nasiha yana da wahala in za ka yi ga mutum za ka ringa dar dar in na gaya mai zai amsa kuwa ko za mu tashi baran baran an gane wani bawan Allah yake cewa yana tare da wani yana tare da wani malami yana ganin malamin yayi kuskure yana jin tsoron ya gaya mai malami ne bana addini yayi kuskure amma kana jin tsoron ka gaya mai yayi kuskure to idan har malami a wannan zamanin kaga kuskure ba za ka iya zuwa ka akal maka launa ga waje kaza ko kaza ne ba za ka iya nuna mai ba kana tsoro to sauran mutane ba eh shi ne har ashe ka duba wannan zamani zamani ne mai wuya sosai yau wato har ya zama to wai ga qur'ani tare da kai ga hadisi ka san abinda wannan mutum yayi kuskure ne ka dauko mai qur'ani ko hadisi ka gaya mai matsala ne to kaga ai al'amari ya lalace wa iyaz wa alaikum assalam

sai kuma yi bayani kuce ai that motive not good in Islam is against our religion sir that's all sai I make sure the Maulud is against our religion so we don't celebrate Maulud a gama kamar su ma kiristoci just like Jehovah Witness also they don't celebrate Christmas and they are Christians a shi kenan ba a cikin kiristoci akwai Jehovah Witness su sun ce Christmas bid'a ne kaga sun san shine maulidi nawa na kristoci sun ce ne to kuma mu ahlu sunna ne mu ba ma yin maulidi saboda babu shi zamanin manzo babu shi zamanin mu gaya suka yi bayan zai gane ai a ya san a cikin musulunci ma akwai kungiyoyi daban-daban ya gane duk hudu gaba ɗaya kungiya ɗaya ne yauwa a wajen amma an fi jingina wa Kuzair bin Iyad an fi jingina amma an ce shi ma Imam Ahmad ya faɗi magana da ya kama da wannan eh insha Allah wa salam. ko Suwa eh kawo shi to abin haka shi da lalura ba za a yi ba yanzu kuma mutum zai ci nama alade da lalura me yasa yake ciki alade ne haramun ne amma kuma shi ya ci ai sai kawo mai wannan gashi a fili alade Allah ya hana قل إنما حرم عليكم الميتة والدم والعمل في البيت أما إذا ينوى ينوى با أنت إذا دري دري بزوز ما نعمل haka ne ko shi maka zalika idan bala'i yayi bala'i za ka ga mutum zai ci naman alaji shi ma wannan kazalika idan ya zamanto wato musulmi sun shiga cikin wannan halin sai suka karɓi wannan abu ai ba ba wasu ba su da shi a matsayin tsarin musulunci ba su musulmi a gari

kuma ba wai yayin da ba ne shugaba ne musulmi ko da tsarin da yake bi tsari ne na kuskure in dai musulmi ne ka yarda masu bai yi ridda ba to yin biyayya a gare shi inda ya dace da shari'a wajibi ne inda ya kuskure kuma ka kyale ne kai shi ne kawai an gane wannan ko yawa tsarin demokradiyya ba tsari bane na musulunci idan kuma shugaba ya hau ta tsarin amma ya ɗauki tsarin ba na Allah ba ne. amma kuma ya hau kaga wannan wato bai kai kafirci ba misali kaga in ya bada umarni dole ka bi shi in kuma shugaba ya yi rinda amma kuma sojoji yana da ƙarfin sojoji duk jami'an tsaro suna tare da shi wanda kai din nan ba za ka iya cire shi ka canza wani ba sai ka yi hakuri a tafi tare a yi ta addu'a mu ta gyara ayyukan muna istighfari har Allah ya mana magani shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane wannan ko yawwa to shikenan baraka Allahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.